kai kai kai kai alhamdulillah ah, barka dai barka dai sani dai Allah dai iko ki sani dai lafiya kalau ah! kai Allah dai iko ki alhamdulillah burin daushe kenan wallahi buri na cika wallahi tallahi a mafarki aka nuna min ke aka nuna min kabanninki a cikin bacci aka nuna min ki a cikin bacci aka nuna min yan kunnayenki a cikin bacci da dan dugon nan na goshinki ki dan zagun nan na haɓarki a barki sai da aka nuna mu aka nuna min ke a cikin bacci aka nuna min sunanki a cikin bacci aka karanta da ke karanta da ni ki a cikin bacci aka sanar da ni hatta gurin nan da za mu haɗu wallahi aka nuna min aka ce sunan take burin daushe aka yi tsaye aka yi iho ba kuwa ce baka taba gani na ba to ai a mafarkin ma sai da aka ce min ba kuwa ce a mafarkin aka ce min ba kuwa ce sannan aka gaya min da hausa aka ce bakuwa aka gaya min da turanci aka ce stranja Allah fa ina ƙaunar ki kai burin da ya cika a duniya burina burina da na samu kamar ki taba turai is okay ashe ka iya turanci Allah fa na iya turanci wallahi na taɓa yin boko na yi boko hmm. abinda isa na daina boko wani lokaci ne aka aka ɗauko ni turanci wani mai tsayi aka rizga ni a wajen neman aure sai na watsar da boko Eh, aka ce wai who ayu, to lokacin ba san ma'anar who ayu ba sai na ce ayi mai monki ashe wai biri kenan ashe biri kenan wai wani biri ne ai eh. kai waye ake nihi ka gane kai waye ake nihi alhamdulillah Allah yi miki albarka burina amma kuma dalili da yasa ma na na biyo hanyar nake ai ba mutu nake ba to ai ni ba kuwa ne ai a garin nan da ban ba mai canji wallahi ba kuwa ce sai saboda 'yan matan garinmu in dai kana so ranka ya ɓaci to ka kalli 'yan matan garinmu yanzu ranka bai ɓaci kai Allah ya ƙara annabi daraja Allah da ilfoki ni ba kuwa ce amma ka ce ya gane wallahi ka ji saboda tsabar tankin daren rata ta gaida ta dawo ta dawo ta dauke ta dawo ta dauke kai Allah da ilfoki ya sunanki Nana. ba da bada na canza suna wallahi tallahi sai ce suna na nana kuwa kin ga na ya gama nana ta gama da na kuwa ce na wala hada a nan nike yanzu ba haka ni duk a ce na aka yi amma ki aka yi ko ni zo haɗu da ke gidan su sardauna gidan su ya bali kenan nan kusa da gidan sahura mai dan wace ah. Allah da ito kyau to sahura mai dan waken yar uwar ga mata ce oh. Allah ku ai sanan makwabta ta za a gama komai na gode ba dan ba da sai rage miki hanya dan Allah na nake nana nana ki taimake ni rage miki hanya dan Allah ku madalla madalla eh madalla Allah miki albarka eh madalla a kai alhamdulillah alhamdulillah na haika